Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16-25-31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dadal FM da Alfa Radio si Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin yamai Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Safinatu Sada dangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokanan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Litinin 17 ga watan Satumba shekarar 2018 a shirin namu na yanzu za ku ji bayan da mrs kemi adeoshun tsohon ministan kudi ta najeriya ta mika takardar sauka daga aiki ga shugaba muhammadu buhari bisa ga tabbatar da zargin da ta yi na cewar ta gabatar da takardun boge na yi wa kasa hidima wato nysc da ya zama sanadin saukata daga aiki 'yan najeriya yanzu sun yi ca suna neman shugaba muhammadu buhari da jami'an tsaro na kasar su gurfanar da ita a gaban kuliya domin a yi mata hukunci Kuma kan haka ne ma za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan murabus ɗin da tsohuwar ministan kuɗi Mrs. Kemi Adewa Shintai akan kama ta da takardar bautar ƙasa ta Jabu. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni daga nan Washington. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Masu aure Assalamu alaikum. Rasha da Turkiyya sun amince su killace wani yanki da zai raba sojojin gwamnati na Siriya da 'yan tawaye a yankin Idlib. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya bayyana haka yau Litinin bayan wata doguwar ganawa da suka yi a garin Sochi shi da takwaransa na Turkiyya Recep Tayyip Erdogan. shi dai wannan wurin da za su samar zai kai tsawon akalla kilomita goma sha biyar zuwa ashirin inji putin kuma sojojin kasashen biyu ne za su rika sintiri a wannan wurin wanda ake fatar ganin an girke shi kafin ranar sha biyar ga watan oktoba idan allah ya kai mu idlib dai shine babban birni na karshe da shugaba bashar assad ke fuskantar turjiya turjen 'yan tawaye wanda yanzu haka kusan rabin mutanen garin su miliyan uku sun rasa mahallansu masu ido na ƙasa da ƙasa sun bayyana damuwarsu cewa ɗaukar matakin da gwamnatin ke yi zai iya ƙara haifar da yawan mutane da suka rasa mahallansu. su jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta zargi rasha da aikata zamba a kan takunkumin ƙasa da ƙasa da aka sa wa koriya ta arewa ta ce moscow tana wa a amurka zagon ƙasa na ƙoƙarin da take yi domin kwance ɗamarar makaman nukiliyan koriya ta arewa a zirin koriyan cin hanci da rashawa da da take aiwatarwa ya zame kamar wata annoba in ji heli wacce take magana sa da take gudanar da taron kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a yau litinin ta ce wannan yana matukar kawo koma baya ga kokarin amurka na ganin ta kwance ɗamarin shirin samar da nukiliya na koriya ta arewa haley ta ce ta yi bakin ciki kwarai da gaske game da rahoton da kwararru daga majalisar ɗinkin duniya suka bayar game da aiwatar da takunkumin da aka sa amurka ta bayar da hujjoji ga kwararru da ke nuna cewa rasha ta aikata abin da ake zarginta da aikatawan sai dai kuma rahoton da aka mika wa kwamitin an cire waɗannan hujjoji na amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc brett kavanaugh wanda aka ba da sunansa domin tantance ya zama alkalin babban kotun kolin amurka ya fada ya faɗa yau litini cewa zargin da wata mata ta yi masa cewa ya yi ƙoƙarin yi mata fyaɗe lokacin dukkan suna 'yan makarantar sakandare shekaru sama da talatin da so gabata ba komi cikinsa illa karya wannan zargin ya jefa ƙoƙarin da ake na shi wato akan kotun kolin cikin rudu da damuwa shi da wannan dan taliki ya ce shi a shirye yake ya ba bada ba'asi gaban kwamitin harkokin shari'a na majalisar dattijai a duk lokacin da suka buƙaci hakan domin ta wannan zargin da ake yi masa da ke neman bata masa suna wanda aka ce ya faru shekaru 36 da suka gabata christine bassey ford ta yi zargi a cikin wata hira da ta yi da jaridar washington post inda take cewa gaskiya ta yi tsoro lokacin da shi wannan dan taliki da wani abokinsa so kai ta wani ɗaki a wani gidan da suka tafi holewa a wajen gundumar washington wato a shekarar 1980 yanzu dai kwamitin harkokin shari'a su goma na jam'iyyar republican sun buƙaci shugaban kwamitin na jam'iyyar republican da ya jinkirta yunkurin jefa kuran da aka yi yi a ranar alhamis gwamnan jihar carolina ta arewa roy cooper ya faɗa cewa akwai barazana ga rayuwar jama'a sakamakon ambaliyar da ya faru a jihar musamman daga matsananciyar guguwar nan da aka yi wa lakabi da suna florence wacce ta bar tarin ruwa a sassa daban-daban na jihar guguwa ta florence wacce ta haifar da matsanancin tumbudin ruwa da cida mai karfi tana ci gaba da barin ruwa a kwance a wasu sassan jihar ta carolina yayin da take tafiya zuwa tsakiyar tekun atlantika sannan akan hankali yanzu haka dai wasu sassan na arewacin jihar ta carolina da ta arewa sun samu ruwan da ya kai na tsawon santimita 100 yayin da rahotanni suka bayyana cewa wasu sassan ko sun samu wanda ya kai adadin santimita 50 ne wannan tumbudin dai ya sa wasu tafkuna da koguna sun tumbatsa abin da cibiyar kula da yanayi ta kira ambaliya mai tsananin gaske. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Wasu kungiyoyi da al'ummomi daban-daban sun yi kira da a gurfanar da tsohuwar ministan kudin Najeriya da ta yi murabus Mrs. Kemi a Dewoshin gaban kuliya domin a yi mata hukunci inda suka ce ta hakan ne kawai za su yarda gwamnatin yanzu da gaske take wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Umar Faruk Musa na tafa da ƙarin bayani. kungiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa kamar transparency international na gaba-gaba a jerin kungiyoyin da ke neman a yi hakan kamar yadda ɗaya daga cikin jami'ansu malam awal musa rafsanjani yake bayyana mun a firar da na yi da shi idan ka kula ai akwai jami'an gwamnati da ya dace a ce sun cancance takardun duk waɗanda za su yi jagoranci za su yi minista ko kuma za su yi wani jagoranci a najeriya to ina suke ta ina ta aka kabar aikin su ba su kula da wato cewa sun cancance akan gaskiyar takardun da ta nika ba saboda haka ne ina ganin cewa su ma suna da laifi kuma ya dace a ce duka waɗanda suke da hannu akan wajen screening ko kuma kula da takardun da suka mika ya dace a ce su ma an tume su dai kenan nan na biyu majalisa da yake ya dace a ce ta tantance wato eh, ministocin da aka kawo don su yi jagoranci a najeriya su ma ya dace a ce an tuhumi wannan kwamitin da yawan tantanciya nan na uku shine akwai sauran jami'an gwamnati waɗanda su da kansu mun san cewa suna da tabo saboda haka ba su yi da kan mulkin su ana zargan su da cin hanci da rashawa da kuma sabawa mulkin ah, dokar tsarin tsarin kasa su ma da kansu har yanzu suna nan akan wato kujerar su daram amma a yanzu baka ganin kamar tun da har ta aji aiki magana cewa sai an kai ta gaban kuliya ko sai an zakalo waɗanda ke da hannu wurin laifin da ta aikata kamar bata lokaci ne zai iya karkatar da hankalin gwamnati daga muhimman ayyukan da ke gabanta? To tume ta yaya za a yi gyara idan har ba a yi binkici irin waɗanda suke da hannu kan irin wannan sakaci da aka yi ba. Ai ba da za a yi gyara a cikin tsarin mulki saboda haka kowa zai iya zuwa ya yi abin da ya ga dama in an kama shi da laifi ya karyata kamar yadda ta karyata kamar yadda mutanen gwamnati wakil wato mai magana da yawon shugaban kasa ya fito ya nuna dawa ga duk waɗanda suka fito suka ce a bincike matan nan ko kuma ta zuba da kan aikinta to kaga kenan idan har akwai gaskiya da kuma wato kokari na tabbatar da yaki da cin hanci da rashawa da kuma kawo tsarki a gwamnati. A waje daya Malam Muhammad Habib Aliyu mai sharhi kan al'amuran da suka shafi cin hanci da rashawa. Shina ganin lallai akwai sauran aiki a gaban gwamnati. magana aji aiki ba shine magana ba yanzu me bayan da ta bar aikin me ya kamata a yi da ita ba wanda ya fi karfin doka ya kamata a fito a yau 'yan najeriya cikakken bayanin me aka same ta da shi laifin me aka same ta da shi waye wannan ah, fojiri din ita ta yi ita ta sa aka yi wa ta sa ya yi duk waɗannan tambayoyi ne da 'yan najeriya suke bukata a an samu su ita kuma bincike ne na musamman kamata a ce 'yan sanda bai kamata a ce sun jira kowa ba kamata a ce 'yan sanda daga ran da ta sauka ko tun kafin ta sauka daga ran da badakalan nan ta fito kamata a ce an tantance an yi bincike yanzu kawai sai dai a ce ana shirin kai ta kotu ne yanzu baka ganin kamar ah, bita da kullin zai yawa bayan dai an zarge ta da wannan abun ta tabbatar ta aji aiki kuma a ce sai an kai ta kotu ba zai zama kamar an matsa ba da yawa tunda akwai waɗansu ire-irenta da ke da irin wannan matsaloli watakila a cikin gwamnatin amma su har yanzu ba ɗauki mataki a kansu ba an kyale su to a maganar laifi dai ba magana bita da kulli duk wanda ya yi masa kuma a baya an samu irin wannan matsala kamar akwai mai eh, salisu buhari ya samu irin wannan matsala kuma an aka ya sauka daga majalisa aka kai shi kotu saboda haka ban ga bambanci ba ita ma dole a yi mata abin da doka ta tanadar mata umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria To madalla an gaida Umar Faruk Musa bisa haka ne kuma muke son jin ra'ayoyinku an jima kaɗan akan ya kuke kallon wannan murabus da ta yi. Amma kafin nan mu shakata da wannan wakar. kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. madalla yanzu mun samu kiran farko daga Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Muna magana da Muhammad Nasir Adamu malam mai farin gida yanzu. So Madam Muhammad muna sauraron ka. Eh gaskiya ra'ayi na kan murabus din da ta yi wannan yayi daidai. Hmm. Saboda ana zargin ta da takardar jebu ta bogi eh, yana da kyau in aka yi bincike misali aka tabbatar cewa ta jebu ne ko ta jebu ba Mm. in ma za a maida masa samun misali in an wanke ta daga zargi la ba'asa mm. in kuma zargi ya tabbata lalle ta je gini to shi kenan kawai damun abin da ya kamata shi ne sauka din mm. a take shi ne ra'ayina to mun gode kwarai malam muhammad muna da wani kira daga Nijar. Salamu alaikum. Da wa muke magana? Salamu alaikum muna lafiya. Lafiya kalau da wa muke magana? kuna kuna tare da abu Kasko daga unguwar wadatatawa jamhuriyar Nijar. To muna sauraron Kamala Audu. To lalle mu ra'ayin mu da mu bada bisa ga wannan marabusu da wannan mata sai gaskiya abun yana da kyau. Mm. Amma muna so su tsaya su diba inda matsala take su gyara tsakanin saboda mu mu duk abin da ya shahi Najeriya ya shahi mu musamman mu yan Nijar saboda lalle mu uwa ɗaya uba ɗaya muke. Mm. Kenan matsala in tsakanin su ne ya kamata su tsaya su gyara ta ba tare da wani ya ji abin da suke faɗi ba tsakanin su ne tun da manya ne mm. kuma manyan shawara ne wanda ka faɗi a jiya faɗin ƙasa mu mm. muna fatan dai ubangiji Allah ke sa su samu su daidaita tsakanin su zama tsinkiya ɗaya maɗannin kitai saboda wani tashi hankali bai kawo ma ƙasa alheri eh, ra'ayina kenan suna tare da Afirka to mun gode kwarai malam Audu har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar salamu alaikum alaikum Da wa muke magana? To muna sauraron ka. Wanda an ra'ayi na wanga ta da aka so ma yawa. Sai a kai kotu nan ba suka su duniya ta ji ana rikin su amma mata yi an gani da takardu na goge alhali ba a san ko haka da ko ba hakan na ba. Mm. Na gode mu da Amurka amma a da daga dogon ta cikin jagorar Nijar. To mun gode kwarai yanzu kuma za mu tsallako mu dawo Kebbi. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Da wa muke magana daga Kebbi? Ina magana da Abdullahi Captain Ambursa. To Malam Abdullahi muna sauraron ka. Ah, dangane da wa murabus din da wannan minista ta yi. Mm. Eh, lalle ta cincinci a yi mata yabo amma kuma bayan yabo din ya kamata a bincike ta a ina ta samu wannan takarda ta bugi mm. dole ne dole ne 'yan sanda su shigo su yi bincike in an ka bincike an gano da tana da laifi mm. a gudu ta a gaban hukuma mm. da hukunta ta eh, don ta amfani da takardar bugi ta eh. ci amana gwamnati eh ta ci amana gwamnati ta ci hmm. amana yan Najeriya hmm. don bai kamata eh, bai kamata ya amfani da da takardar bubi ba hmm. ta hawan ga eh har ta samu dama ta hawan ga babban mukami bai dace ba eh, eh to mun gode kwarai eh, mun gode kwarai malam Audu to muna da wani kira daga Kaduna assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wa muke magana daga Kaduna ya wuce yawan madaci karamar hukumar kauru jihar kaduna to muna sauraron ka wato ni ina ganin binciken ya kamata a yi tun daga tushe ne hmm. ita kanta hukumar da take hada wannan satifiket na in samari ko kuma an ji an yi bautan kasa su ya kamata a su bincika ta ina wannan takarda sun fitowa. Mm. Sa'in nan ku a kwamiti din da yake tantance su kansu ministoci in za a nada su. Mm. Su ma ya kamata a bincike su shin cin hanci ne ta bayar har ta wuce wannan zango koko yaya ake ciki. Mm. Amma ba a kai ta kotu ya kamata a kai ta kotu kuma duk ɗan ƙasan da bai yi ainihin bautan ƙasa ba a sami shi da wani takarda. ya kamata a samar da doka tsaura a gare shi to shi ya kamata a yi mata aiki. Hmm. To amin amin mun gode har yanzu dai muna jihar Kaduna wake magana daga Zaria. Salamu alaikum. To jama'a kuna dai har yanzu kuna sauraron sashen Hausa na murya Amurka. Maudu'in mu na yau shine ya kuke kallon murabus ɗin da tsohon ministan kuɗi ta yi ta Najeriya. Lambar da za a kira a bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Muna tsammanin kiran ku bayyana ra'ayoyinku. Muna da wani kira daga Bauchi. Salamu alaikum. Wake magana daga Bauchi. Eh, Alhaji Yahaya ne nan daga Zalau, karin Zalau. To muna eh, sauraron ka Alhaji Yahaya. Muna sauraron ka. Ni gudun. Eh, wannan minista har ga Allah ya kamata, kamar wannan gwamnati mai adalci ta yi baki kokari. Mm. Daga ta tabbatar da an yi bincike a kai wannan abubuwa wanda ya faru na mm. badakalan takardu na abin nan. Na bautar ƙasa. Hmm. To ina ga mun rasa shi ga wani kira kuma daga Katsina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dawa muke magana. Barka da wannan lokaci. Yawwa barka ka dai dawa ah, muke magana. Alhamdulillah da magana Alhaji Lawal Karofi da ke tsangama a karamar kuma dan janan jihar Kabra a Najeriya. To muna sauraron ka. To wata alhamdulillah wata wannan mataki da ake magana da cewa ana so a binciki wannan mata. Hmm. to kaga watanni na ganin tun da Allah za ta riga ta yi murabus da kanta mm. a ta aji a kan ilin kumbiya kumbiya take ganin cewa ana mata dinkici a kan maganar takardunta mm. to ya kamata a ce an kyale ta kawai tun ta aji aiki da kanta ya kamata a ce an kyale ta mm. saboda irin waɗannan abubuwa a Najeriya an samu irin waɗannan abubuwa da dama za ki ga cewa mutum zai ka ga yana aiki ne. na gwamnati za ka samu ba wasu cikakkun takardun to baka gani idan aka hukunta tan zai zama mu yan bayi darasi eh hukuncin zai iya zama zai iya zama darasi ga yan baya amma kuma ina ganin hukuncin zai mai da hannu agogo ne baya hmm. saboda da me za a shi shugaban kasa zai jira aikace aikace da shugaban shi ne ko kuwa zai tsaya da jin sauraron wannan hukunci na wannan mata ne ya kamata gaskiya ce a kyale ta kawai ta yi murabus kuma a kiyaye gaba hmm. To mun gode kwarai. To mun gode kwarai muna da wani kira daga Jigawa. Salamu alaikum. To da wa muke magana? Eh game da wannan magana hajiya ke ni. gaskiya tun farko rahoto akwai ne da suka nuna cewa matan nan ta yi sex. Yan majalisa an ba su labarin cewar yashi abubuwan da yake faruwa suka yi suka warke gurtuka suka suka yi wanke ku a kai. Wasu abubuwa suka ɗan ratsa har ta kasance da haka. Mm. wannan wannan abubuwa da yake faruwa a najeriya inda awa abubuwa na na daidai kamar amfani da rahotanni na sirri akan wasu abubuwa gaskiya za a ci za a ci gaba da wasu abubuwa a Najeriya gaskiya za a To mun gode kwarai da kuma wannan muka kawo ƙarshen ɗaukar wayar mu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu nan na cewa karfe 4 da minti 20 yanzu kuma da minti 40 a gafarshe ne karfe 4 da minti 50 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadoma da kowa na sabon shiri na labaran wasanni yau da kasar Ghana za mu tashi inda kungiyar alkalan kwallon kafa na kasar suka ba da sanarwar cewa sun haramta kwallo da taɓa ta har na tsawon rayuwar waɗansu alƙalai guda shida wanda ya ƙara yawan adadin mutane irinsu da aka yanke wa irin wannan hukunci a sanadin wani bincike da aka gudanar mai alaƙa da cin hanci da rashawa da ya shafe su ha kuma wannan kungiyar ta alkalan wasanni na ghana din wacce ake cewa rag har ila yau ta hana wasu alkalai guda 47 taɓa kwallo har na tsawon shekaru goma go wannan su akwai kuma wasu guda goma sha hudu da aka yi wa wankan tsarki bayan da aka bincika aka same su basa da laifi a cikin binciken da aka yi wannan alkalin na baya ne da aka bayar suka kawo adadin yawan alkalin da aka haramta wa kwallon har tsawon rayuwarsu zuwa takwas bayan wasu biyu da aka riga aka yankewa a can baya ha kuma wannan ya kara yawan mutane da aka yanke hukuncin raba su ko kuma hana su haraka kwallo na tsawon shekaru goma goma su yawan su ya kai hamsin da uku to alƙalan kwallo guda takwas da aka hana taba kwallo har abada sun hada da david laria da reginald lathbridge da safo adade da samuel suka da dadley garba da fiorella barney da charles dawuna da kuma umar teni sai dai dukkan wanda aka yanke wannan hukunci a kan su an ba su damar da yanzu zuwa 1 ga watan oktoba wannan shekara su shigar da kuka ko kara na ja da wannan hukuncin da aka yanke musu kamar da muka ce wannan hukunci na ita hukumar kwallon kafa ta afirka da kuma ita hukuma ko kuma kungiyar alkali ta ghana duk ya biyo ne bayan binciken da aka yi dangane da hotunan da aka dauka na su wannan alkalai din na bidiyo suna karɓar kuɗi wato suna karɓar cin hanci da rashawa wanda wani ɗan jarida da ake kira anas aremayo anas ya ɗauka to mu je kasar angola inda aka yi asarar rayukan mutane guda biyar wasu da dama kuma suka ji rauni a ranar asabar din shekaran jiya a sanadin bi ta kansu da aka yi lokacin wani ciri ko kuma cunkoso da ya barke a ƙarshen wata ƙwallon kafa da aka yi tsakanin primero da agosto ta angola din da tp mazambe ta kasar congo wanda suka yi canja su ba wanda ya ci wani a wannan wasan da suke na shiga gasar cin kofar zakarun afirka a wasan quarter final to abin da ya faru a cewar kamfanin dillancin labarun rorata shine cewa bayan gama kwalladin ne yan kallon suka yi kokari su fito sai suka zo suka tarda cewa an rufe kofofin shi stadium din wato filin wasa din to a lokacin da yan sanda suka zo suka bude kofar shine mutane suka yi ciri kowa yana ne yana neman su fito daga cikin filin wasa din ta nan ne aka bi kan mutane da yawa wasu ba an ce dawakan 'yan sanda din suka bi ta su wani al'amari yana faruwa shekara daya bayan da aka yi asarar rayukan mutane goma sha bakwai a can angola din a sanadin irin wannan shiri din da ya faru a arewacin angola to abin da ya sauka shirin labaran wasannin sashen wasu na mura amurka wannan litinin kenan sai kuma ta mako gobe allah ya kai mu mun bar ku lafiya. sai sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren ma'aikatar cinikayya na Amurka Wilbur Ross tare da tawagar wakilan majalisa masu ba da shawara ga shugaban ƙasa akan harkar cinikayya da Afirka A lokacin da suka kai ziyara a wasu ƙasashe hudu na Afirka sun bayyana wasu yarjejeniyoyin kimanin dala Amurka biliyan ɗaya da suka kulla da 'yan kasuwa daban-daban masu zaman kansu na ƙasashen da suka ziyarta ɗin. Mashawarta na kyauta da zaton cewa za su kammala magana a kan ƙarin wasu yarjejeniyoyin ciniki na dala Amurka fiye da biliyan biyu a cikin 'yan kwanakin nan masu zuwa. A ziyarar da suka kai kasashe hudu da suka hada da Habasha, Kenya da Kwadebuwa da kuma Ghana, sakatare Ross ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin shi da ministan kudin Ghana don karfafa dangantakar cinikayya a tsakanin kasashen biyu. Haka ma a lokacin da suka tsaya kasar Habasha, karamin sakataren harkokin cinikayya Gilbert Kaplan shi ma ya saka hannu akan yarjejeniyar haɗin kai. da kasar Habasha da gwamnatin Kenya. A Ghana kuma sakatare Ross ya jagoranci tawagar wakilan Amurka a taron tattaunawar da aka yi da shugaban kasa na Apuko Ado da mataimakin shugaba Muhammadu Bawomiya tare da ministan cinikayya Alan Kiramanta. da ministan lantarki Boke Ayarko da kuma ministan kuɗin Ken Opori Ata. Haka kuma shi ma karamin sakatare Kaplan ya jagoranci tawagar wakilan Amurka ɗin a taron zantarwa da suka yi da wakilan gwamnatocin ƙasashen Habasha, Kenya da Kwadebuwa inda suka gana da masu ruwa da tsakin gwamnatocin. Ciki har da shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta da shugaba Alasa Otoro na Kwadebuwa da kuma ministan kuɗin Habasha Abrahaman Teske. Haka kuma tawagar sun tattauna da manya-manyan 'yan kasuwa da kamfanoni daban-daban na Amurka wanda dama suna gudanar da harkokin kasuwa kasuwanci da waɗannan ƙasashen. Har ila yau tawagar sun gana da shugaban babban bankin raya ƙasashen Afirka na ADB domin ƙarin fahimta akan yadda bankin ke ba da tallafi a nahiyar Afirka. Wannan tallafin kuɗaɗe yana da mahimmanci ga kamfanonin Amurka da ke neman kwangiloli a ƙasashen na Afirka. A yarjejeniyoyin da aka kulla a lokacin wannan ziyarar zuwa kasashen Habasha, Kenya da Ghana na nuna ayyuka da ake baiwa fifiko a sassa daban-daban na raya kasashe don taimakawa wajen samun ci gaba mai ɗorewa. Haka kuma yarjejeniyoyin na ba da dama ga gwamnatocin da abin da ya shafa wajen samun hurumin sukunin tunkarar matsalolin da ke haifar da cikas ga kamfanonin 'yan kasuwan Amurka da ke son gudanar da harkokin kasuwanci a waɗannan ƙasashen guda uku. Amurka na samun ci gaba a Afirka. Kuma za mu kasance masu ƙarfafa abokantakan kasuwanci da ci gaban tattalin arzikin nahiyar Afirka a cewar Sakatare Rose. Muna ci gaba da gano mafita ga matsalolin da ke tauye harkokin kasuwanci ta hanyar fitowa da sababbin hanyoyin mu'amala a tsakanin 'yan kasuwarmu. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana maku ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Rasha da Turkiyya sun amince su killace wani yanki da zai raba sojojin gwamnati da nasiriya da 'yan tawaye a yankin Idlib. shugaban kasar rasha vladimir putin ne ya bayyana haka yau litinin bayan doguwar ganawa da suka yi a garin sochi shi da takwaransa na turkiyya recep tayyip erdogan shi dai wannan wurin da za su samar zai kai tsawon akalla kilomita goma sha biyar zuwa ashirin inji putin kuma sojojin kasashen biyu ne za su rika sintiri a wurin wanda ake fatar ganin an girke shi kafin ranar sha biyar ga watan gobe na dan allah ya kai mu. jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta zargi rasha da aikata zamba akan takunkumin ƙasa da ƙasa da aka sawa koriya ta arewa ta ce moscow tana wa amurka zagon ƙasa na ƙoƙarin da take yi domin kwance da mara makaman nukiliyan koriya ta arewa a zirin koriya cin hanshi da rashawa da take aiwatarwa ya zame kamar wata annoba in ji haley wacce take magana sa'in da take gudanar da taron kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a yau litinin ta ce wannan yana matukar kawo koma baya ga kokarin amurka na ganin ta kwance da mara shirin samar da nukiliya a koriya ta arewa To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku je abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Amma kafin mu yi sallama da ku muna yi wa mai sauraron mu a ko da yaushe Alhaji Sani Dahiru Kanya da aka fi sani da Sani Dogo ta'aziyar rashin mahaifiyarsa Rabi ta harɗo wacce Allah ya yi wa cikawa ranar Juma'ar nan da ta gabata a garin Kanya babba da ke karamin hukumar mulki ta Babura da ke jihar Jigawa bayan ta yi fama da rashin lafiya. Allah ya sa ta huta. huta. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin ta bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Suleiman. Ni Safina ta sada so dan yake cewa mu kwana lafiya.